الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد أن سكي صورا رمى لكلم عددي وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 24 ga watan Ramadan ga watan Shawwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da shashi daga watan shida shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin taqiyuddin a ƙa'idu shi'a al a shari'a na babban malami professor Abdulrahman bin Sa'ad wannan ita ce halka ta ashirin in ba na manta ba malam yake cewa tambaya ta takwas man awwalu man qala bi naqsil qur'ani wani mutum ne ya fara faɗa farko ta wannan alƙur'anin na Allah akwai raguwa wa ziyadatihi sannan an ƙara wani abu wa harifihi da kuma karkatar da wani abu min shiyuki shi'a daga cikin malaman shi'a amsa shi ne huwa shekuhun hisham binin hakam wanda ya rasu hijira 190 alƙa'il bittisiyin wanda yake faɗar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da jiki wannan magana ta zo cikin littafin attambihuwar rat a shafi na 25 da shafi na 26 lil wa wasafa shi'a hisham bin al-hakam malaman shi'a sun siffanta hisham bin al-hakam bi annahu cewa kuma shi siqatun fi riwayati wato siqa ne a wajen riwaya sannan husnul tahqiq yana da kyawu wajen tahqiqin abubuwa jawabatu ahli al-mawsil lil mufid wannan zo cikin wa jawabatu ahli al-mawsil lil mufid a shafi na 45 da kuma wato hamish raqam na biyar wa sababu iftira'ihi lil qawli bi naqsi al-qur'ani wa tahrifihi dalilin da yasa yace alqur'ani an rage wani abu an ƙara li'anna alqur'ana kalamin zikri a'immatihi domin kowa ya san idan ka duba alqur'ani ba za ka ga sunan sayyidina ali ba al Hassan hasan ali sayyidina ali zainul abidina har zuwa na sha biyu al-mahdi al-muntazar wanda suke jira al-muftara wanda kirkirarsa suka yi shi kan shi wannan mahadin babu shi to shine yake cewa وهذا المذهب irin biha da الفريات lokacin ne suka ƙirƙiri wannan ƙaryar وخاصة بأن هشام هو أول من تكلم في الإمامة musamman ma shi Hisham din nan shine farkon wanda ya fara magana akan abin da ya shafi imama to kada wani ya ce to ai akwai cin karo a baya wajen abin da ya shafi a'a ana maganan shi abdullahi bin saba'i da ya zo ya fara yin maganan a aikace amma wanda ya fara yin rubutu akan matsalar shi ne hisham bin hakam ƙala shiyuku shi'a an hisham fatakal kalama fil imama shi ne wanda ya wato ya buɗe zance asalin fataka shi ne ya ga abu Allah ya ce awalin yaran lazina kafaru annas samawati wal arda kana taratukan ففتقناهما suna ainihin wato haɗe sai muka keta su in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa hazzabar mazhabar bin nazar ya tsarkake mazhabar shi a ta hanyar bincike da nazari walahu min al-kutub yana da littattafai akwai kitabul imama al-fihras sannan al-fihrasat a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyar الفن الثاني من المقالة الخامسة من كتاب الفهرسة في أخبار العلماء وأسماء من صنف ما صنفوه من الكتب لمحمد بن إسحاق النديم wanda ya rasu hijira ɗari uku da tamanin ya rasu to wannan shine hisham fa innahu za'ama domin shi ya faɗi cewa annal qur'ana wudi'a an sanya shi ne fi ayyamil khalifatir rashida a kwanakin khalifa shiryayyu mun san cewa an haɗa alƙur'ani gwamnatin abubakar da umar sai gwamnatin usman alƙur'ani ko da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koma zuwa ga Allah akwai shi a rubuce sai dai ba a haɗa shi ba don haka mutane a zamanin manzan Allah sun fi dogara da hadda karatu sama da rubuta karatu sai zaman to akwai ƙur'ani a rubuce amma a can da can da can amma yana haddace a ƙirjinsu kamar yadda Allah ya ba da shaida ya ce bal huwa ayatun tun fi sudurul ladina utul ilm wannan alqur'anin ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi sai ya ce wa ma yajhadu bi ayatina har zuwa ƙarshe kuma yana daga cikin hikiman Allah turo annabi cikin larabawa tun farko saboda kuwatu zakira da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba larabawa. Tuda haka shi ne wannan mutumin, tuda haka sai zamanto zamanin sai da na abubakar ko da annabi ya rasu ƙur'ani yana haddace a ƙirjinsu, sannan akwai shi a rubuce amma nan da can lokacin da aka je yakin yamama aka kashe makaranta ƙur'ani da yawa to daga nan kuma sai tunanin tara alƙur'ani ya taso da aka sai zamanto akwai bambancin tara shi zamanin abubakar da gwamnatin umar da kuma gwamnatin usman da aka lokacin sai na usman aka yi masa haɗin da aka yi masa sai ya zamanto ƙur'anin da ke hannun mutane yanzu a duniya a rasmul usmani ake kiran shi shi yasa za ka ga idan yanzu ka ga ƙur'ani haka kaman wannan in kaga qur'ani haka kaman wannan wannan fa mutane kasta su dauka asali bugun inji ne ba bugun inji bane hannu ne ya zauna ya rubutu sai aka yi scanning scanning yanzu ba akwai scanning a waya ba saboda ni me yasa wannan rubutun da mutane suke ganin sa jama'a asalinsa haka ba inji ba ne yi shi hannu ne yi shi da hannu yi, sai aka yi sai inji yake bugawa saboda shi imla'in ƙur'ani ya sha bamban da ƙa'idar imla'i zan ɗauki wasu gurare kawai in ba da misali a kansu idan kana kallon imla'in abin da ya shafi ainihin wato alƙur'ani za ka ga cewa ya sha bamban da ƙa'idar imla'i da ake yin amfani da ita wajen abin da ya shafi rubutu za ka ga sun saba ƙwarar gasken gaske imla'in ainihin wato alƙur'ani to shi yasa tun da imla'in ƙur'ani ya bambanta da ka'idar imla'i ta rubutu to shi yasa za ka ga har yanzu a ce maka ga wata na'ura tana rubutu da imla'i irin na ƙur'ani to abu ne inda yake da wahala ko yanzu in ka ɗauki ƙur'anin da ke cikin maktabatu shamila idan ka ɗauki ƙur'anin da ke rubuta a nan haka za ka ga wajen imla'in su za ka ga ba ɗaya ba ne yanzu kun ga misali kawai zan bayar a cikin alƙur'ani a nan wajen kun ga nan wajen Allah da ya ce fa amma man tsaga sai ya ce wa asar duniya ku kalli yadda aka rubuta alhayata za ku ga ga alifin sai lamun sai ha'un sai ya'u to a ƙa'ida ta imla'i yadda ya kamata a rubuta shi ya kamata a rubuta shi ne haka haka ya kamata a rubuta alhayat haka ya kamata a rubuta alhayat fa amma man daga wa asar duniya. ad-dunya haka ya kamata a rubuta alhayat haka ya kamata a rubuta alhayat ka gani da alifun sai lamun siya'un ha'un siya'un sai madda alif alhaya wannan shi ne ka'idar imla'i amma za ka ga alƙur'ani da aka tashi rubuta wa an maman tsaga maman tsaga wa asar alhayatar duniya to za ku ga shi kuma alhayatar duniya na ƙur'ani ba haka yake ba za ku ga gashi sai da aka rubuta alhaya maimakon a kawo alifin ɗin kai sai aka kawo wawun sai aka sa sai aka ɗora alifin ɗin a kai sannan aka rubuta wannan tawon ɗin to haka irin su zakka da sallah da abubuwa da yawa a cikin ƙur'ani haka za ka ga haka yake da bambanci cikin alƙur'ani shi yasa da yawan ɗalibai abinda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin suratul tahrim wannan ayar cewa ya ayyu annabi lima tabtagi mardata kun gani mardata anan wajen azwajika wallahu ghafurur rahim da haka za ku ga cewa mardat marda za ku ga cewa ai asali za ka ga kaman kasancewarsa maf'ulin bihi tunda jam'i ne ya kamata ya zamanto mardas da alefin sai zamanto maf'ulin bihi mansubun alamatu nasbihi al-kasra niyabatan an al li'annahu jam'u muannas salim amma menene dalilin da yasa da aka zo sai aka ce tabtagi mardata ba a ce mardati ba to akwai dalili to wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sahabbai tun wajen rubuta shi da haɗa shi sai ya dan don ƙa'idarsa ta tabbata ta tabayyana da duk kowane littafi ma sai ya zamanto hatta wajen imla'insa ba ƙa'idar wancan imla'i yaki ba. Da haka in ka koyi imla'i irin wannan, aka ce ka rubuta ƙwar'ani sai ka sace dawa kuma ka koyi imla'in ƙwar'ani, in ba ka ba baɓanna za ka yi ma mutane. Wannan shi ne. to shine yake faɗa yake cewa wa annal qur'an al haqiqi qur'ani na haƙiƙa su ida bihi ila sama an hau sama da shi inda da sahaba lokacin da sahabbai suka yi ridda kama ya ataqidu kaman yadda yake ƙudurcewa. wannan ya zo a cikin wato at-tanbihu da muka kawo dazu warrad na lil da makamantansu wanda muka lissafi wancan nukta ta bi mu'jamur rijalil hadith ne na Hashim bin Salim al ya kawo magana shi amma littattafan da muka jero a bayanan ne inda ya kawo wannan to yanzu a nan wajen idan muka tafi cikin littafin al na al-Imam tabarisi a shafi na ɗari da hamsin da biyar da kuma Biharul Anwar mujalladi na casa'in da biyu shafi na arba'in da biyu uku shafi na biyu shi ma da mir'atul anwar shafi na 38 ga ruwayar da suka kawo suka ce lamma tuwfiyar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi ya rasu jama'a aliyun alqur'ana sayyidina ali ya tara alqur'ani mun kuma san cewa a gwamnatin abubakar da umar da usman aka tara alqur'ani waja bihi sai sai na ali ya ɗauko wannan alƙur'anin ya zo da shi ilal muhajiri na wal ansar zuwa ga muhajir da kuma ansa wa hu alaihim ya bujuro musu da wannan alƙur'anin da ya bujiro musu da wannan alƙur'anin lamma qada awsahu zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi yayi masa wasiya cewa ya ya rubuta alƙur'anin da ya rubuta alƙur'anin ya tara shi ya taho da shi falamma fata'ahu abubakar lokacin da abubakar ya bude wannan alqur'anin da fi awwal safahatin fataha sai ya fitar a farkon shafi da ya bude sai ya fitar da fadaiha qawm abun kunyar mutanen yana nufin sayyidina ali a ciki duk inda Allah ya faɗi cewa abubakar kafiri ne fasiki ne fajiri ne sai da ya rubuta umar ma haka ragowar muhajir da ansar haka fa wasa ba umaru sai Umar ya zabara wa ya yace ya Ali urdudu fala hajata lana fi wannan alqur'anin da ka rubuta ka koma da shi ba mu da bukatar shi fa aka da sai na Ali ya dauki wannan alqur'anin sarafa sai ya juya ثم أحضروا zaid bin sabit sannan sai abubakar da umar suka ce a kira musu zaid bin sabit wa kana qari'an lil qur'ani ya kasance makarancin alqur'ani ne A faƙala lahu umar sai umar ya ce mazaidu inna aliyan ƙari ja ana ja a bilƙur'an ya zo mana da alƙur'ani wa fihi fada'ihul muhajiri na wal'ansa a ciki mun ga abin kunya da ya rubuta da tonan da tonan asiri akan kan muhajir da ansa muhajir da ansa ɗin nan faɗa suke magana a ƙur'anin da ali bin abi talib ya rubuta a ƙur'anin allah wanda ke hannunmu Allah da ya tashi ce mana was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا do'an. idan ɗan shiya za ku tsaya kake na da shi ya ce maka min ba tana bayanin jinsi ba ne tana bayanin tabi'id ne sashi ka ce ya faɗa maka mutum goma cikin muhajir wanda ba su ridda ba ya faɗa maka goma cikin ansar wanda ba su ridda ba don min ta ɗauki sashi za ka ga ba zai iya kawo maka goma cikin muhajir ba ba zai iya kawo maka goma cikin ansar ba a daidai lokacin da kuma sun kawo ruwaya ba sun ce duk hadisin da aka ruwaito in yi ta karo da ƙur'ani a watsi da su wannan alƙur'anin wa ƙadara aina suka ce mun ga an nu'allifa alƙur'anin mu rubuta wani alƙur'anin wani su ita min huma kana mu kayar da abin da ya kasance akwai fadihatan abin kunya wa hattan da tunan asirin lil muhajirin wal ansar ga muhajir da ansa? fa ajabahu zaidun ila zalika sai zaidu ya karba ma umar da abubakar akan wannan sun maƙala sannan ya ce fa in ana faraktu min alƙur'an alama sa'altum idan na riga na gama rubuta alƙur'anin da tara shi akan yadda kuka nema wa azhar al shi kuma sayyidina ali ya fito da nashi qur'anin allazi allafahu wanda shi ya rubuta kad batala kullu amalikum to dukkan aikin ku ya riga ya lalace qala umar sai umar yace to fa mal hila idan ka gama tara wannan qur'anin ka fito da shi ka ciccire ababen kunyar da ya tabbata muhajir da ansar sun yi shi kuma sirina ali ya fito da nashi to ya yi qala zaidun sai zaidu yace masa antum a'lamu bil hila kuka fi kowa sanin yadda za ku yi fa qala umar sai umar yace ma hilatu huduna an naqtulahu wa nastarihu minhu ai ba wata dabara da zamu yanzu ko sai dai mu kashe shi mu huta da sharrin sa fadabbara fi qatlihi yace fadabbar fi qatlihi ala yadi Khalid bin Walid ko fadabbara sai tunanin fi qatlihi yadda za a kashe shi shine amma a miƙa matsalar kisan sayyidina Ali ala yadi Khalid bin Walid walam yaqdir zalika shi kuma Khalid bin Walid da aka ɗauki kwangilar ya kashe sai da na Ali bai samu damar yin haka ba. Falan mastakalafa Umar, sai na Abubakar Umar ya yi shugabanci shekara biyu sai na Abubakar da wasu ‘yan watanni. A wajen shi akwai ƙur'anin gaske, sannan ya tabbatar Abubakar ba mutumin kirki ba ne da Usman da Umar, amma haka yake bin su aje a yaƙi a yaƙi wanda suka yi ridda a faɗaɗa addinin musulunci kuma ƙur'anin gaske na hannun shi ko da mai musulmi suke bauta ma Allah wallahu a'lam kuma wannan a zamanin sahabbai to lokacin da sai na abakar shekara biyu da yan watanni ya koma zuwa ga Allah falamma stakalafa umaru lokacin da umar ya zama khalifa sa'ala aliyan sai ya tambaye sai na ali an yadfa ilaihi alquran wannan qur'anin da ya rubuta lokacin da annabi ya rasu ya kawo musu shi fa yuharrifuhu fi ma bainahum su cire abin da za su cire tun yanzu fa qala yace ya abul hasan ali ya kai abul hasan in ji ita na in ji ita kunta ji ita bihi ila Abibakar. bakar in zaka zo mana da qur'anin yanzu wanda ka ji da shi lokacin sai na abakar yake karba nastami'u hatta nastami'a alai har sai mun taru a kan shi za mu karɓa. to a lokacin ne sai na alfaqali yace masa haihata laisa ila zalika sabil fawqaw wannan qur'anin kan yanzu ba ma wata hanya za ku iya ganin shi inna ma ji'tu bihi ila abi bakar zo da shi ne lokacin wani sai na abokan lita la hujjatu alaikum dan hujja ta tsayo a kan ku cewa ga qur'anin Allah na gaske amma kun ki yadda da shi wala taqulu yawmal alƙiyama kada ku ce ranar alqiyama inna kunna an hada gafilina lalle mu mun rafkana akan wannan aw ta qulu ko kada ku ce ma na bihi baka zo mana da shi ba sai yace innal qur'ana allazi indi ni fa alqur'anan dake na wanda nazo muku da shi kuka karba la ya masuhu illa almutahharuna ba wanda zai taba shi ma sai masu tsarki wal ausiya min waladi da waɗanda aka yi mawasiya daga cikin ‘ya'yana, ƙala umar sai umar ya ce masa fahalle izaharihi waktun ma'alum to akwai lokacin da wannan ƙur'anin da ka rubuta ka kawo a wancan lokacin ba makarɓa ba akwai lokacin da za a bayyanar da shi a ƙala na'am sai ce yi eh. idan ƙalar ƙa'imu min waladi yuzhiruhu wa yuhmilun nasa alaihi idan mai bayyana ya bayyana to zai bayyanar da alƙur'anin gaske sannan zai ɗauki mutane ya ɗora su akan littafin Allah fatujiri sunna da haka bihi salawatullahi wannan alƙur'anin ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama za ta gudana wannan fa jama'a fa yana rubuta a cikin littafin 'yan shi'a shi yasa wanda bai san yadda matsalar take ba in ka ce suna da wani ƙur'ani sai su rena hankalin ka sai an musu ƙarya in ka isa ka fito da ƙur'anin a'a ba ka ake nufi ba sai dai suna da wani abu da suke ce masa musafa fadima in sun rena hankalin ka sai sai abdullahi dan masudu ma yana da Musa? aisha ma yana da Musa? tun da kake a duniya yanzu ka taba ganin wani ya fito da Musa ya ce maka na aisha ne ko na abdullahi dan masudu suna ne a da a lokacin da suke rayu ƙur'anin da take karatu da shi a ce masa fa aisha ƙur'anin da abdullahi dan mas'ud ke karatu da shi a ce masa Musa abdullahi dan mas'ud ka taba ganin wani ahlus sunna yanzu da ƙur'ani aka ce maka wannan Musa na ibnu mas'ud ne ko na aisha amma su suna da fa fatima to abin da suka ce wannan ƙur'anin yana hannun mahadi tunda aka kawo sai abbai suka ki karba sai na Aliye damƙawa mahadi a lokacin fa ba mahadin a duniya ba a ma shi ba shi in mutanen mu na karatu ba za ka taɓa ganin aƙida mai cin karo ba mai contravention yanzu yanzu nan a kawo magana a tafi gaba a kawo wata tawarware ta kamar aƙida shi'a a wata ruwayan wacce ta zo cikin littafin fasulun kitab littafi sukutun wani malami ya rubuta ya sa masa fasulun kitab fi isbati tahrifi kitabi rabbil arbab tantance bayani dalla-dalla cewa lalle wannan alƙur'anin na Allah an canza shi. A ya kawo shi a shafi na tasa'in da tara, ɗari biyu da talatin da tara da kuma mahajjatul ulama a shafi na ɗari da arba'in albihar shafi na tasa'in da hamsin da biyar na tara da kuma haƙƙul yaƙi. Me suka kawo cewa innal mahadi inda zuhurihi al al-mahadi lokacin da ya bayyana ya tulul zai zo ya karanta mu mutane alƙur'ani yadda yake sai qulul muslimun sai musulmi su hada wallahi alqur'an haƙƙan. mun rantse da Allah wannan shine Alƙur'anin gaskiya fa alladhi unzila alladhi Allah ala muhammadin wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar ga annabinsa ma uskita wa buddila وما أسقط وبدل وحرف لأن الله من أسقطه وبدله وحرفه wanda ba a kayar da wani abu ba a canza ba wannan amma wancan alƙur'anin wa harrafa la'anallahu man asqatahu wa baddalahu wa harrafahu duk wanda ya canza littafin Allah ko ya jirkita shi ko kaza to Allah ya tsine mai wannan fa na kawo shi ne kawai a wannan ma'aradin amma idan muka ji za ka gama ganganun malamai na shi'a wanda suka ce wannan alƙur'anin ba daidai ba ne sai ka sha mamaki shi yasa duk ɗan shi'a in ka tambaye shi malamai guda hudu ne a shi'a kawai a da ba mu'asiruna ba su mu'asiruna na yanzu suna cewa alƙur'ani daidai ne a babin taƙiyya don duk jahilcin musulmi daga ran da ka ce mai wannan alƙur'anin akwai kuskure a ciki ba zai ƙara yadda da kai ba to yanzu ya zafi sai suka ce a sun yadda wannan alƙur'anin da ke hannun mutane daidai ne babu ƙari babu ragi amma kuma a zamanin kafirai guda uku a ce wasu aka haɗa su kafiri abubakar kafiri umar kafiri usman da aka ƙur'anin da ke hannun musulmi da aka rubuta rasmul usmani da aka a gurinsa kafiri usman shine sunansa yake jiki to sai suka ce bari su dinga amfani da taƙiyya cewa sun yarda da wannan alƙur'anin amma malaman su na da mutum hudu ne kaɗai suka ce wannan ƙur'anin ba a canza shi ba su ma ta tabbata daga ba cewa taƙiyya ce ta sa su kai wannan magana idan ka tambayi ɗan shi aka ce masa ina hukuncin yanzu za ka ga sun matsawa mutane akan kullum suna cewa annabi ya tafi ya bar abu guda biyu inni taraktu fi kuma sakalai ne ahaduhuma akbar min al-akhar kowa ya tabbatar da cewa littafin Allah ita ce wasiya babba da annabi sanan sai ahal baitin shi su kuma wasiya ne na cewa a kula da su, a mutunta su a girmama su a ƙaunace su to sai kaga yanzu nan tuhumar kama in suna yi sai su ce maka kai kafiri ne halalud dam jininka ya halatta in an ce me dalili sai su ce baka san ahlul baiti amma in ka ce musu menene hukuncin kuma wanda ya taba asikalul akbar ya taba mutuncin alqur'ani sai su ce maka to ai ijtihadi ya kuskure kaga ya halatta ka taba littafin Allah ijtihadi kai kuskure kai ana maka uzuri amma abin da ya shafi ahlul bait ko da ma ba kuskuren bane tuhumar ka suke yi to yanzu nan sai ce ka fita addinin musulunci haka suke yi da ka shi yasa duk wanda ka tambaya kace mai hukuncin malamanku da suka fito saraha suka ce wannan alqur'anin bai cika ba shi kaga ya kama su uzuri ba zai iya fito a kai tsaye ce ba bane dan ya san akwai waɗanda da yawa da yayi intilaƙin kafirci a kansu sun fita musulunci dan sun kawo ruwayan alittatawan su mun kuma ƙarya kake yi ka kawo wani malamin sunna ƙwaya ɗaya saraha ba wai kai ka fahimci magana ba ka marɗe ta da akwai maganganun da suke ɗaukowa su marɗe ta ce ma'anarsa kenan amma babu wani malami a duniyar sunna da ya taɓa ce wannan littafin na Allah an ƙara ko an rage duk wanda yake da wannan aƙidar a gurinmu hukuncinsa hukuncin kafiri ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye sannan wa awwalu kitabin min kutubi shi'a farkon littafi daga cikin littattafan shi'a yusajjalu fihi wanda aka rubuta a cikin sa itiqaduhum aqidatu bi naqsil qur'ani wajen tawaya alqur'ani wa ziyadatihi da kuma cewa an ƙara wani abu huwa kitabu sheikh huwa kitabu sheikh huwa kitab sheikh shi'a shine littafin babban malamin nan na shi'a Sulaim bin Qais al-Hilali wanda ya rasu hijira ta 90 ya rasu arada da al-Hajjaj Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi ya so ya kashe shi faharaba haraba walada ila Abban bin Ayyash da haka in ka koma abbani bin iyash innan huwa abbani bin iyash bin abi iyash fayzuru fay fayzuru abu isma'il fayrus fayrus abu isma'il fayrus abu isma'il ya rasu jira 138 qala anhu al-hasan bin ali al-hilli wanda ya rasu jira 726 abbani bin abi ayyash yace da'ifun qila anti innahu wada'a kitab sulaim bin qais wannan littafin na sulaim bin qais ana ganin ma kirkirar sai wannan ya zo cikin rijal bin abi daud al-hilli wanda ya rasu jira 200 ko shafi na 226 al-qism as-sani babul hamzati raqam lamba na biyu zai وينظر متنزيد وجامع an وإذاحة الاشتباهات عن a mujalladi na ɗaya. shafi na tara Babu al-rijalul tusi shafi na 126 raqam namba na 1264 ashabu abi jafar muhammad bin ali bin husayn alayhi zai ga wannan nan ya kawo shi naka inda za a tambayi ka a ce maka wani littafi ne aka fara rubutawa a akan aqidar shi'a a farko duk duniya to wannan littafin na Sulaimi bin Qais al-Hilali Shi ne littafin da aka fara ainihin wato rubutawa a duniyar ainihin wato shi'a to ana nuna min cewa lokaci yana ainihin wato hararar mu shine malam yace walamma hadaratul wafatu lokacin da mutuwa ta halitto masa a Atsahu sulaim hadar kitab a Atsahu sai ya dauki wannan littafin ya ba a Atsahu sulaim hadar kitab sai sulaim ya bashi wannan littafin farawahu anhu abban bin abi farawahu farawahu anhu abban bin abi ayyash lam yarawhu anhu ghayruhu daka sai zaman to abban shi ruwaito daga sulaim bin qais shi kuma daga nan ba a samu wanda ya ruwaito wannan daga gare shi ba ana nuna min cewa lokaci yayi za mu yi ƙoƙari mu tsaya a nan sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu halka ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure Allah ka yafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh